أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة صلوات ربي وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله تعالى وأطيعوه وأرخوا أسماءكم للمواعظ والتذكير وافتحوا قلوبكم للتبشير والتحذير واعلموا أن الله تعالى اختصكم بيوم عظيم وموسم كريم يتكرر عليكم كل أسبوع قد ضلت عنه الأمم قبلكم وهداكم الله له ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتينا من بعدهم فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له قال يوم الجمعة فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى أيها الناس من طبيعة الإنسان النسيان ومن جبلته ميله إلى اللهو والشهوات ومن عادته الخلود إلى الكسل والراحة ومن فطرته السوية أنه إذا ذكر تذكر وإذا وعز اتعز فالتذكرة تنشط الفكر كي لا يكسل وترقق القلب لئلا يقسو وتنبه النفس فلا يغفل وتنبعث وتبعث الرؤى فتتثوب الأجساد للعمل وتحيي الأخلاق الكريمة في النفس البشرية فيسعى المتأثرون بالذكرى والموعظة إلى محاسبة النفس وتكميل النقص ومد الأيادي بالبذل والتعديل في أداء الحقوق وكبه النفوس عن المحرمات وإذا وقع التذكير بلسان ينطق بما في القلب فإنه لا بد أن يستقر في القلب ويؤثر في النفس فتتغير حال المستمع بعد التذكرة وكم من مجرم لم يردعه عن إجرامه عقاب ولا سجن ولا تهديد وأذلت كبرياؤه موعدة فأخنت شيطانه وأهيت جوانب الخير فيه فانقلب على حاله البائس ليتغير من مجرم مؤذ قاس إلى صالح رقيق نافع وكان الفضيل ابن عياض رحمه الله لسا يقطع الطريق على الناس فتذكر فتذكر بآية سمعها ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق فكانت سبب توبته حتى صار إماما في الزهد والورع والفقه والوعد رحمه الله تعالى وجميع أموات المسلمين إن المواعظ أيها الإخوة قوت القلوب وإذا فقدت وإذا فقدت القلوب وإذا فقدت القلوب قوتها ماتت والمؤمن لا يستغني عن الذكرى وهو المنتفع بها فمن كره الذكرى أو لم ينتفع بها فليتفقد إيمانه لأن الله تبارك وتعالى يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فلا تكون ذكرى إلا انتفع بها المؤمن الصادق في إيمانه إخوة الإيمان إن من خصائص يوم الجمعة أن الله تبارك وتعالى قد رتبه يوم تذكير للمسلمين فلا تمر فلا تمر بهم سبعة أيام من الانهماك في الأعمال واللهو والغفلة والشغل بالأهل والولد إلا جاء يوم الذكرى ليجلو القلوب ويصفي النفوس ويزيل رواتب الغفلة ويذهب أكدار الدنيا لتقبل القلوب على الله جل وعلا من جديد وتنشط الأبدان في الأعمال الصالحة إنه يوم الذكرى بما خص به من الفضائل وما شرع فيه من الشعائر حقا إنه لمن فضل الله تعالى على هذه الأمة بما شرع لهم, بما شرع لهم فيه وهاكم شيئا مما اشتمل عليه هذا اليوم من التذكير أولا إن يوم الجمعة أيها الإخوة قد اختص بفضل بفضيلة قراءة سور في بعض صلواته ومن دقق النظر في هذه السور لوجد أنها تضم لقارئها وساميها رسائل بالذكرى ففي صلاة الفجر ففي صلاة فجر يوم الجمعة يستحب قراءة سورتي السجد والإنسان وهما سورتان تلخصان المبدأ والمعاد بذكر خلق الإنسان وعمله في الدنيا ومصيره في الآخرة فلا بد أن يتذكر الإنسان هذه الحقيقة على الدوام لئلا يصاب بداء الغفلة والانهماك في الدنيا ونسيان الآخرة وأعجب من ذلك أن الذكر منصوص عليها في سورتين كلتيهما ففي أول السجدة يقول تبارك وتعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون وفي وسطها تذكير بمن يتعظ ومن لا يتعظ ليختار العبد من أي الفريقين يكون فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبهوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون وفي آخر السورة يعاطرك هذا الوعيد الشديد للمعرض عن الموعظة والذكرى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون هذا التذكير المكرر في الركعة الأولى من صلاة فجر يوم الجمعة وأما في الركعة الثانية فأول آية تطرق سمعك بعد الفاتحة هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هذا الإنسان الذي لم يذكر قبل أن يخلق وصار مذكورا بعد خلقه وله اسم يعرف به يجب عليه أن يتذكر خالقه سبحانه وتعالى ولا ينساه أبدا ويتذكر ما يجب له عز وجل وتختم سورة الإنسان بالذكرى أيضا حين يبين الله تعالى مصير البشر وشيئا من أعمالهم فناس للجنة وناس للنار ويختم ذلك بقوله تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا نعم إنها تذكرة والتذكرة تلقى على الناس كل جمعة وشرع يوم الجمعة قراءة سورة الكهف وفيها أربع قصص تذكرك بلزوم الإيمان والحذر من الشرك وأهمية العلم والحذر من الجهل وعدم الغرور بالجاه والمال فمفسدات الإنسان الشرك والغرور بالجاه والمال والجهل هو بوابة الشرك والخرافة وغلبة الشهوة هو بوابة الغرور بالجاه والمال وفي الكهف تحذير من الغفلة لأنها ضد التذكر الذي هو مقصود الذكرى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا والعجيب أن ما في سورة, سورة السجدة من وعيد المعرض عن الذكرى كرر في الكهف بأسلوب آخر ولم يرد في القرآن تحديد للمعرض عن الذكرى بهذه الصيغة إلا في هاتين السورتين اللتين للجمعة بهما اختصاص ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها وندى إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا ومن سنن صلاة الجمعة قراءة سورتي الجمعة والمنافقون فيها أو الأعلى والغاشية أو الجمعة والغاشية وهذه السور الأربعة وهذه السور الأربعة يجمع بينهما التذكير ففي آخر الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وذكر الله الذي أمرنا بالسعي إليه هو خطبة الجمعة التي هي التذكير وصلاتها ولذا قال تعالى فاسعوا إلى ذكر الله ولم يقل اسعوا إلى صلاة الجمعة لتدخل الخطبة في ذكر الله تعالى لأنها تذكير به سبحانه وبحقوقه عز وجل على عباده وختمت سورة المنافقون بآية تنهى عن الغفلة عن الذكر والتذكير يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون أما السورتان الأخريان أعلى سورة الأعلى والغاشية ففيهما أمر بالتذكير وبيان عمل المذكرين وحال المذكرين ففي الأعلى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا وفي الغاشية فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر فعلم بهذا الكم الهائل من النصوص في التذكير أن يوم الجمعة يوم الذكرى وأن خطبته من أهم التذكير وأن وظيفة الخطباء فيها هي وظيفة التذكير وأن الامتهان وأن امتهانة المصلين بها امتهانة بشعيرة عظيمة خصها الله تعالى خصها الله تعالى بخصائص كثيرة وأن التأخر عن خطبة الجمعة يفوت على الإنسان يفوت على الإنسان سماع الذكر وهو مقصد مهم من مقاصد الجمعة وأن من أعرض عن صلاة الجمعة فقد أعرض عن التذكير ولذا كان حريا أن يختم على قلبه كما ذكر عليه الصلاة والسلام على منبره ذكر ذلك على منبره فقال لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين أخرجه مسلم يا الإسلام إن من عجب يوم الذكرى إن من عجائب يوم الذكرى أن الله تعالى قد هيأ الناس للانتفاع بالتذكير فيه بجملة من الشروط والواجبات والسنن فشرع للجمعة الغسل وهو من سنع المؤكدة والغسل ينشط النفس وبالغسل لا يؤذي الناس بعضهم بعضا بروائها كريهة فيشوش عاد الرائحة على سماء التذكرة ومن سن الجمعة التجمل بأحسن الثياب وأنظفها لأن الرائحة قد تكون في الثياب لا في الجسد والطيب من سنن الجمعة ومن يدخل السرور وهو يدخل السرور على النفس وهو يدخل السرور على النفس ويهيئها للاستماع ولما كانت التذكرة ولما كانت التذكرة من الطيب من الطي من الطيب من سنن من من التذكرة من الطيب من سنن الجمعة وهو يدخل السورة على النفس ويهيئها للاستماع كذا الاستعداء لاستماعها بالطيب من أحسن الفعال ومن سنن الجمعة أيضا التفكير إليها لتهيئة النفس للاستماع والابتعاد عن مشاغل الدنيا مدة كافية تعينه على تدبر ما يلقى عليه من التذكرة ومن مهدورات الجمعة الانشغال عن خطبتها بالحديث مع الغير أو اللاعب بالحصى وما في معناها حتى إنه لا يرد السلام أثناء الخطبة ولا يشمت العاطف ليتوجه السامع بكليته إلى الذكرى فيستمعها وينقلها إلى القلب ليعيها وينتفع بها والملائكة كتبت حضور الجمعة يطوون صحفهم للاستماع للذكرى عند ارتقاء الإمام على المنبر وهذا يدل على أهمية الخطبة للتذكير بها وحري بالخطباء والمستمعين أن يستحيوا من الملائكة الحاضرين بإظهار المزيد من الاهتمام بالخطبة إعدادا وإلقاء وحضورا واستماعا وانتفاعا وقيل ذلك وقبل ذلك وبعده الحياء من الله تبارك وتعالى الذي شرعها وجعلها الشعيرة الكبرى في هذا اليوم العظيم وأحاط بجملة من العبادات التي تهيئ للناس لها لينتفع بها ويتحقق لينتفع لينتفع بها ويتحقق المقصود منها فإن تعظيم الجمعة وخطبتها وصلاتها من تعظيم شعائر الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب نسأل الله تبارك وتعالى أن, يهم أن يلهمنا رشدنا وأن يكفينا شرور أنفسنا وأن يلين قلوبنا للمواعظ والتذكير وأن يجعلنا من عباده الصالحين اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب alhamdulillahi rabbil alamin dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya sanya ranar juma'a ta zama ita ce shugaban dukkanin ranaku na mako Allah tabaraka wata'ala ya kebe wannan rana mai albarka ya ba da ita ga wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muna godiya ga Allah a bisa ni'imominsa waɗanda suke ba su da iyaka muna shaidawa babu abin bautawa da dacewa da tantanta sai Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai wanda ke ba shi da abokin tarayya ya sanya duniya ta zamo gidan aiki gidan jarabawa da aiki ya sanya lahira gidan sakamako da kuma dawwama ina shaidawa annabi Muhammad bawan Allah ne ko manzon Allah ne Allah ya aiko shi domin ya tunatar da mutane ya tunatar da su su, ya tunatar da su dalilin da yasa aka halicce su ya tunatar da su cewa wannan duniya tana karewa kuma za a koma gaban ubangiji tabaraka wa ta'ala domin hisabi kuma domin kowa ya ga sakamakon abin da ya aikata a duniya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wa'azi gare mu cikin abin da ya faɗa cikin ɗaya daga cikin wa'azinsa akan mimbari yana tunatar da mutane ne musu wa'azi ya ce man kafa adalaja, duk wanda ya ji tsoron abokin abokan gaba adalaja zai yi sammako zai yi gaggawa ya bar inda yake domin kada su far masa waman adlaja balagal manzil wanda ya gaggawa ya sammako yayi maza ya bar inda yake to abokan gaba ba za su cin masa ba zai isa ga tsira ala inna sil'atallahi ghaliya manzo Allah ku saurara lalle ku sani sil'ata ubangiji hajar da yake kiran bayi zuwa gare ta ita ce aljanna ghaliya tana da tsada ala inna sil'atallahi aljanna Ya ce ku saurara hajar da ubangiji yake kiran bayi zuwa gare ta ita ce aljanna kira da mutum Allah tabbata ga annabi Muhammad da alayansa tsarkaka da sahabbansa bayin Allah na gari mutanen kirki masu girma da waɗanda suka bi hanyar su har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka ƴan uwa musulmi mu kiyaye dokokin Allah mu ji tsoron Allah mu yi masa biyayya cikin abin da ya hore mu hanu ga abin da ya hane mu sannan mu saurara idan ana yi mana wa'azi da zuciya budaddiya da kunnuwa na sauraro da amfana mu buɗe zukatan zukatanmu yayin da ake karanta mana alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake mana wa'azi da shi ake kuma gargada mu sannan mu sani cewa Allah tabaraka wata'ala ya kebance wata rana mai girma wata rana mausumi mai daraja karimi a cikin ainihin dukkan mako wannan rana mai daraja al'ummomi kafin wannan al'umma sun neme ta amma Allah bai datar da su zuwa gare ta ba sai Allah ya dakatar da al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa garibata da samun nasara da dacewa da wannan rana ya zo a cikin hadisin sahihaini wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace nahnu al-akhirun al-awwalun mu ne karshen zuwa duniya al'ummar annabi Muhammad ita ce ta karshe a duniya amma yace al-awwaluna a ranar alkiyama mu ne akan gaba mu ne na farko wa nahnu awwalu man yadkhulul janna wannan al'umma ita ce farkon al'umma da za ta shiga aljanna bai da annahum utul kitaba min qablina duk da cewa an ba waɗancan littattafai kafin wannan al'ummar wa na min ba'dihim an ba mu littafi na Alƙur'ani bayan sun riga sun shude fahtalafu amma su sai suka saba akan abin da aka ba su fa adanallahu sai mu Allah ya datar da mu ya shiryar da mu limahtalafu fihi min alhaq na abin da suka saba akan gaskiya mu sai Allah ya datar da mu zuwa ga wannan daidai da dacewa fa hadha yawmuhum yau dinnan juma'a manzo Allah ke cewa yau wannan juma'a yawmuhum alladhi ikhtalafu fi yana cikin ranakun da suka yi sabani da Allah ya ba su zabi sai suka yi sabani akan zabar wannan rana mai matakar muhimmanci hadana Allahu la amma mu wannan al'umma sai Allah ya datar da mu zuwa ga wannan rana wato yana nufin ranar juma'a sai ce fal yawmu lana yau ranar juma'a ta muci al'ummar musulmi al'ummar annan Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa gadan lil yahud gobe asabar ita ce ranar da yahudawa suka zaba wa ba da gadan nasara jibi kuma ranar lahadi ita ce wadda nasara suka zaba Allah ta'ala ya zabar wannan al'umma wannan rana mai matukar muhimmanci zabi ne na Allah da ya bamu juma'a ta zamo rana ce ta wato makon da ƙarshen mako da za mu yi idi mu tana da Allah mu yi wa Allah godiya mu ambaci Allah mu koma zuwa ga Allah rana ce mai muhimmanci alherin da yake cikin ranar juma'a bai da iyaka saboda haka wannan rana ta juma'a Allah ya yi mana kyauta da ita al'umma annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam al'ummomi guda biyu al'ummar Yahud da Nasara sun yi lalibe sun neme ta amma Allah bai datar da su ba sai suka yi sabani Yahudu sai suka dau asabar nasara sai suka ɗau lahadi duk garin neman juma'a ne ba su dace ba mu ko sai Allah ya datar da mu da wannan rana dan alherin da yake cikin ta yan uwana musulmi ɗabi'ar ɗan adam yana da mintuwa daga fala yana da karkata zuwa ga sha'awa-sha'awar rayuwa da wargi yana da kasala to amma daga cikin kuma ɗabi'a da Allah ya ga ɗan adam shi ne idan an yi masa wa'azi yana wa'azuwa in dai mai imani ne shi idan an tunatar da shi yana tunawa in dai akwai wato wani tsofa ne na imani a cikin zuciyarsa domin tunatarwa tana faɗakar da wanda yake gafalalle tana sanya zuciya ta yi taushi tana jan hankali ga wanda ya karkata zuwa duniya yana tunanin madawwamiya ce a tunatar da shi cewa a'a duniya fa mai karewa ce duniya ba madawwamiya ba ce lahira ita ce madawwamiya sai kaga in aka wa'azar da mumuni ya dawo ya shiga hayyacinsa ya tsaya dan ya gyara wa'azi yana gyara dabi'u da halaye na masu imani dukkan wanda yake mai imani yana tasirantuwa da wa'azi muddin an yi masa wa'azi aka karanta masa alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sanyawa ya dawo yau kansa hisabi ya duba ya ga cewa abin nan da ake wa'azi kuwa ya gyara ya yi abin da ya kamata ko bai yi ba da wa'azi ne da tunatarwa mutum yake cike tawaya a cikin rayuwarsa ya duba ya ga menene kasawa ta don ya gyara in ana yi masa wa'azi ana karanta masa alkur'ani ana karanta masa hadisan manzo Allah Salama, ana tuna masa ne cewa ya duba ya gani ya auna ina ta waya take a rayuwarsa don ya gyara ya inganta kafin lokaci ya kure masu imani in an musu wa'azi suna gaggawa wajen mayar da haƙƙi ga mai haƙƙinsa wajen ƙoƙarin danne zuciya da hana rai akan saban Allah idan dai wa'azi ya zamo an gina shi ne akan Kur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to tabbas in akwai imani a zuciya zuciyar nan tana yin tana tasirantuwa da wa'azi kuma tana ta wannan zuciyar ta canja halayenta da ɗabi'unta sai ka ga mai jin wa'azi mai imani ya canja daga halin da yake na baya ya koma hali mafi kyau sai wannan wa'azi ya sa ya gargade shi wanda gidan fursuna ko hukuma da duka da makamantansu ba sa sawa ya canja mafi yawan lokaci amma wa'azi yakan sa ka ga mutum ya canja a karanta masa alkur'ani aka tana masa Allah aka tana masa lahira sai ka ga ya dawo ya gyara wanda watakila za a shigar da shi gidan firsuna adadi bai gyara ba watakila za a dake shi a yi masa hukuba bai gyara ba amma in dai akwai imani a zuciyarsa aka yi masa wa'azi aka karanta masa qur'ani aka tuna masa lahira to sai ga ya dawo ya gyara wa'azi yana da matukar muhimmanci da tunatarwa daya daga cikin manya-manyan bayin Allah wanda aka faɗi sunansa in ba an gaya maka tarihinsa ba abinda zaka tuna su ne irin waɗanda ake cewa an gansu ana tuna Allah ana tuna lahira shine babban zahidi daga cikin masu gudun duniya shahararre al-Fudayl ibn Iyad zaka ji ana yawan ambatansa wanda bawan Allah ne shahararre wajen zuhudun gudun duniya da bin Allah da tsantsani da maganganu na tunatar da mutane lahira Fudayl ibn Iyad wannan bawan Allah da a farkon rayuwarsa ba mutumin kirki bane haura gidajen mutane yake yi yana tsare mutane a hanya yana kwace wata rana sai ya aura wani gida don ya ɗebi abin da zai ɗiba yana shiga wannan gida sai ya mai gidan yana tsalla yana karanta alkur'ani yana cewa alam ya ne na amanu an taksha quluhum li dhikrillah ashe lokaci bai yi ba ga waɗanda suke da imani zuciyarsu ta ji tsoron Allah su tuna da Allah su gyara aiko yana jin wannan take sai wannan aya ta shiga zuciyarsa take a wannan waje ya tuba daga nan gaba da wato gyara halayensa har ya zama wanda ake ambato shahararre al-fudail ibn iyad Allah ya masa rahma ya zama wanda in an ambace shi abinda zaka tuna shine tuna lahira tuna wa'azi da makamantansu dan me saboda akwai imani a zuciyar da karanta masa al-qur'ani take sai ya gyara lalle wa'azi yana raya zuciya kamar yadda abinci yake raya jiki ta yadda in ba ci abinci ba na iya mutuwa haka in ba a yi wa'azi ba zuciya tana mutuwa zuciya da ba ta jin wa'azi lalacewa take mumini baya wadatuwa ga barin wa'azi shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala tabbatar da wannan ma'anar yace wa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin a tunatar domin tunatarwa yana amfanar da masu imani in dai akwai imani a zuciya to yana karanta mutum alkur'ani ana tuna masa lahira to lalle zai risuna zai gyara Allah yana da hikima wannan al'umma ta annabi Muhammad Sala da wasallam Allah yana santa sai ya ware mata ranar juma'a a cikin mako ya zamo ranar zikira ranar tunatarwa da wa'azi a yayin da ɗan adam yake rayuwa yana zuwa sana'a yana zuwa shugulgular rayuwa yana shagala da iyalai da 'ya'ya da kasuwa da dukiya yana shagala da abubuwa na rayuwar duniya sai aka ware masa ranar juma'a ta zamo rana da zai koma ga Allah ya tana lahira wadancan kwanaki shida yau ya a cikinsu duk sati Allah ya mana wannan ni'ima za a tunatar da mu ranar juma'a cewa mu auna mu ga tun daga asabar zuwa alhamis me muka yi na aiki na gari mu ji daɗi mu ƙara ingantawa me muka yi na kurakurai don mu gyara shine hikimar ranar juma'a da aka ware wannan al'umma mafi alheri cikin ranar mako don a kawar da gafala gabarin gafalalle don a wanke zukata ga waɗanda suke waɗannan kwanaki sun samu wato cuɗanyar abubuwa marasa kyau a cikin zukatansu don a tuna mana cewa a dukkanin mako watakila kafin mako idawo ba ma wannan duniyar mai muka tanada idan ya zamo daga wannan juma'a ba za mu ga mai zuwa ba kaga gancin tunatar da mu gyara shi yasa wannan rana ta zamo rana ce mai muhimmanci ga dukkan mai imani saboda rana ce ta tunatarwa da wa'azi domin mu gyara duk abin da yake na kurakure na wannan mako da muka yi mu ƙara inganta imaninmu da ayyuka na kwarai a cikin wannan mako yan uwana daga cikin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya a wannan rana ta juma'a domin tunatarwa gare mu na farko shine wannan huduba da ake ta ranar juma'a wadda kafin ita akwai wasu abubuwa da ake wayar gari da su kafin a zo huduba wanda dukkaninsu sun gini ne akan wa'azarwa da tunatar da masu imani a wannan ranar ta tunatarwa ranar wa'azi ranar juma'a da farko a waye garin juma'a sunna ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wajen karanta wasu surori a sallar asubahi a safiyar wannan rana ta juma'a surori guda biyu wanda suke dauke da sanatarwa da wa'azi babba ga waɗanda yake iya fahimtar ma'anoninsu su ne sura guda biyu ta asajida da kuma suratu al-insan wannan surori guda biyu akwai wa'azi masu yawa a cikin waɗannan surori Allah yana da hikima sai ya sunanta wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya rika karanta su ranar juma'a idan mun duba sura ta farko su wayannan surai guda biyu suna ɗauke da bayani na hakikanin manufar da aka halarci dan adam domin su da kuma tana masa koma zuwa ga Allah lahira suna tana wa mutum ayyukansa da za a yi masa hisabi akai da makomarsa a gobe kiyama suna tana wa mutum cewa shi ba kowa bane waɗannan surori suna gaya maka cewa kai dan adam da kake ji ka isa ba kowa bane kai ka isa komai ba kai ba kowa ba ne. in ka tsaya kai abin da ya kamace ka shi shine ka amfana amma gururi da rudi na duniya ba inda zai kai ka sai halaka wadan surori guda biyu suna ɗauke da wa'azi mai girma a cikinsu shi yasa yana da kyau a ce mutane suna gane ma'anonin abin da ke cin waɗannan surori guda biyu a sajda da kuma alinsan idan mun duba suratu a sajda da ita ake fara karantawa aya ta hudu a wannan sura Allah ya ambaci wa'azarwa yace Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ma wama bainahuma fi sittati ayyamin. Allah ta'ala wanda ya halicci sammai da kasa da abin da ke tsakanin su a cikin kwanaki shida thumma istawa 'ala sannan ya daidaita kan al'arshi? yace malakum min dunihi min waliyyin wala shafi'a ya ku mutane ku sani ba ku da wani majibanci ko mateci min dunihi koma bayan Allah afala tatazakkaruna ba za ku dauki wazi ba ku tuna da Allah kaga tun farko ana mana suna mana wa mahalicin mu sai da ya bayyana kansa yace ne ya halicci tammai da kasa da abin da ke tsakaninsu Allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayamin thumma tawa ala al-arsh kaga farko sai da Allah ya shimfida wannan wa'azi ne na kwankwasar ainihin din mai sauraro ka san waye Allah to gashi Allah ya gaya maka waye shi shine ya halitta sammai da kasa da abin da ke tsakanin su sannan ya gaya maka daga cikin sabobin sa yayi istiwai akan al-arshi sannan ya gaya maka cewa malakum min duni min waliyin wala shafi ya ku mutane ba ku da wani majibinci ko matici ko bayan Allah afala ta tazakkaruna ba za ku dauki wazi ba ba za ku tuna da Allah ba wato duk abin da kake ji da shi na isa da ku abin da kake ji na wani abin shakiyanci kowa ne sai Allah yake gaya ma duk sati a tuna maka shi malakum min dunihi min waliyin wala shafi'a ku sani ba ku da wani macece da majibinci in ba Allah ba wanda zai iya ceton ku a gaban shi ba ku da wani wanda zai ba ku kariya kuma bayan Allah ku dauki wa'azi afala ta tazakkaru wannan aya ta hudu kenan a tsakiya kuma aya ta 14 zuwa 15 a cikin suratu sajda sai Allah yake ba mu labari na makomar wasu mutane a gobe kiyama waɗanda ba su ɗauki wannan wa'azin ba yace ce fa zuqu bima nasitum liqa'a yawmikum hada ku ɗanɗana ku ji bima nasitum a wa'azin da aka muku a duniya kuka kiji ga sakamakon sanan ku dandana ku ji abin da za ku ji a yau inna nasinakum Allah ya ce mu ma ba ruwan mu da ku a yau ba wanda zai cece ku in kun shiga hukuma da azaba ta ranar lahira Allah zai ce an muku wazi a duniya ba ku ji ba to ku bima nasitum liqa'a yawmikum hadha abinda ya same ku a yau ko game da shi ku dandana ku ji kuma babu wanda zai cece ku inna nasinakum mu kyale ku a cikin wannan hukuma da azaba wa zuku azabar khuldi ku dandana azaba Bai ma kuntum ta'malun na abin da kuka aikata a duniya amma kuwa je kun ji to ga sakamako na bayan Allah ya bayyana halin waɗanda suka gidin wa'azi da azabar da za su kasance a ciki yadda Allah zai kyale su yi watsi da su sai ce inna ma yu'minu bi ayatin alladhina yadhkuru biha kharru sujada kadai masu imani innama yu'minu bi ayatina da ayoyinmu sune waɗanda idza zukiru biha kharru sujjada aka ce musu Allah sai su fadi suna sujjada suna tsoron Allah suna tsoron gamuwa da shi suna tsoron kamunsa da azabarsa idza zukiru biha kharru sujjada a karanta musu alqur'ani aka ce da su Allah sai su fadi su sujjada ma'ana kirsuna ko duk abin da suke na shekiyanci da ji da kai sai su dena wasabbahu bihamdi rabbihim sai tasbihi suna girman ubangiji wa hum la ba sa girman kai in an musu wa'azi masu imani wallahi suna karban wa'azi da Allah inna ma yu'minu bi ayatin lati yadhkuru biha kharru sujada mai imani haka tana masa Allah duk abin da yake zai dawo gyara saboda ya san waye Allah shine wancan Allah da ya gaya mana shi ya alisa mai da kasa irin da ke tsakaninsu kuma Allah wanda yake malakum min dunihi min waliyin wala shafiya. kai dan adam in Allah ya ka gamu da Allah wallahi babu wanda zai iya shiga tsakaninka da Allah baka da maceci baka da majibanci kuma bayan Allah saboda haka tun yanzu ka gyara kaga ka duba wannan wa'azi da ake abin da duk a cikin wannan sura da ake karantawa a ƙarshen sura kuma sai Allah ya bayyana cewa wanda bai ji wa'azin nan ba to zai ɗanɗana sakamakon abin da ya kifi na wa'azi da ake masa yace wa man azlamu ba wanda yake mafi zalunci mimman dukkira bi ayati rabbih fiye da wanda aka yi masa wa'azi aka tana masa Allah ayoyin Allah thumma a'rada anha yace yaji amma ya kiya ya ba ayoyin Allah sai Allah yake to ya saurara inna minal mujrimina muntaqimun mujrimai masu laifi wanda an musu wa'azi ba sa ji Allah yace zamu daukar sa akan inna minal mujrimina muntaqimun zamu daukar sa akan kunji Allah ba dai an muku wa'azi ba ku ji ba kuna kau da kai ba kwa bin abin da Allah yake so to ku ne mafi zalincin ji Allah kuma za mu sa a kanku kaga wannan bacin suratul uh, sajda duk wannan kwankwasa wa'azi ake mana kullum kuma sai an tuna mana tun wayar gari kana tashi asuba za a karanta maka waɗannan ayoyi ka fara jin wa'azin juma'a kenan sannan sai a biyo baya da suratul insan a su abin nan a abin nan a raka'a ta biyu domin a sake gaya maka kai dan adam kai ba kowa bane hal ata alal insani hinun min az-zahri lam yakun shay'an mazkura an taba yin lokacin da dan adam bai zama komai ba babu shi ai aslan ai ba shi Allah ya fara halitta ba babu dan adam akwai zamanin da aka yi wanda babu dan adam lam yakun shay'an mazkura babu shi ba ambatansa tun a halittar ma tukun sannan a duniya ai ba ka fara zuwa ba da an san ka ba sai da aka haife ka ba yanzu shekarun ka nawa yaushe aka san ka ma ko da abin da kake ji na cewa an san ka iya tsuke inda aka san ka iya kana duk ka da shahara kan ka je wani waje ba san ka ba lam yakun shay'an mazkura da kai ba kowa bane kuma yanzu ma kai ba kowa bane kai bawan Allah ne wanda yayi waje ba kai wa Allah biyayya kaga ana tuna maka cewa duk wanda yake jin shi ya isa Allah yake kai baka zama komai ba domin an yi zamanin da babu kai babu ambatanka yanzu ne ake ambatanka kaga tun farko a wannan sura a raka'a ta biyu ana gaya maka da kake ji kai ka isa to baka isa ba to bayan an tunatar da mutum wannan kuma a ƙarshen surar sai aka sake tunatar da mutum bayan an yi bayani na ayyukan alheri da ranar kiyama da sauransu ƙarshe sai Allah ya bayyana mana cewa wannan wa'azi ake maka inna hadhihi tadhkira wannan bayani da aka maka wa'azi ne tunatarwa man sha'a takhadha ila rabbihi sabila in ka ji ka dauki wa'azi to kama hanya ka nemi yadda ubangijinka in ko baka ji ba to Allah ya gaya maka a can sura ta farko inna minal almujrimina muntaqimun ka jira gamuwarka da Allah abinda kake yi din nan zaka ga sakamakon sa a gaban Allah duk waɗannan su suke wa'azi da ake mana a cikin waɗannan surori masu girma a ranar juma'a da shi muke wayan gari ina ma a ce muna fahimtar ma'anonin abin da ake karanta mana da wallahi sai mun zubar da hawaye sai mun yi kuka wallahi do ranar juma'a waye gari in ka ji waɗannan surori an karanta maka su to ana yi maka wa'azi ne ana tuna maka makomarka waɗannan surori masu albarka da ake karanta a safiyar juma'a suna ɗauke da gargaɗi mai yawa da wa'azi masu girma a cikinsu kuma ranar juma'a ka sunanta mana karanta suratul kafi ita ma bai dauke da wa'azi mai girma wa'azuzzuka istoshi manya-manya guda hudu a cikin suratul kafi farko aka fara ambatan wannan kissa ta waɗannan matasa sannan aka ambaci kissoshi a cikin wannan sura mai albarka suratul kafi wanda ita ma ana so karanta ran juma'a bayan ka ji wannan wa'azi ka sake wa kanka wa'azi da karanta suratul kafi Wata ke dauke da bayanin imani da gargaɗi ga barin shirka sannan kuma kissa ta annabi Musa wanda ke nuna muhimmancin ka je ka nemi ilimi kuma yadda ake zuwa a nemi ilimi sai an tashi tsaye kuma sai da ilimi ne ake sanin Allah jahili bai san Allah ba jahili ba zai ji tsoron Allah hakikanin tsoron Allah ba domin inna ma yakhsha Allah min ibadihi al sai mai imani Ka je ka nemi ilimi a wannan suratul kahfi ake gaya mana sannan kuma ake ba mu labari a cikin suratul kahfi game da wani bawan Allah da ya ji ya isa saboda ya samu abin duniya har yake ma cewa tunda yana da wannan abin duniya shi baya jin ma za a tashi alkiyama to ma an tashe ta ma ai su masu arziki su ne a lahiran ma yadda suke a duniya da inda suke ana budawa ana cewa kaza a lahiran ma haka zai kasance Allah ya mu labari na gururi na dan adam dan abin duniya yana da abin duniya kaga akwai wa'azi a cikin wannan amma a ƙarshen abin da ya samu wannan bawan Allah sai ya zama wa'azi cewa in ma ka je ka isa da gururi to kuma Allah zai iya maka hukubar da kuma dole ka san a kai abin da kake alfahari ne dukiya ba komai bace a wajen Allah in dai baka ba Allah ba a cikin wannan sura akwai labarin wani kataitaccen sarki wato wa'azi ne kullum ake gaya mana na irin dai yadda muke yan adam rayuwar mu ta yau da kullum don ka karanta wannan sura a cikinta sai aka nanata wani abin da aka faɗa a cikin waccan sura da aka karanta da safiya inda Allah yake wa man azlamu mimman dukkira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun kaga Allah a can ya faɗi cewa babu azzalimi mafi zalunci fiye da wanda aka yi masa wa'azi ya kauda kai sai nan ma aka nanata a suratul kafi da irin wannan siga wanda waɗannan sura guda biyu kadai suke ɗauke da wannan aya guda biyu masu kama da juna shi ma dai aka ce waman waman azlamu mimman dhukira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yada babu wanda yake mafi zalunci fiye da wanda aka tunatar da shi ayoyin ubangiji waman azlamu mimman dhukira bi ayati rabbih sai ana aka ce raza anha aka tunatar shi ayoyin Allah sai ya kauda kai ya yi watsi wa nasiya ma qaddama da ya manta me ya aikata ma yana abin da ya ga dama to sai Allah ya faɗi sakamakon intiqamin da zai a can da ce inna minal mujrimina muntaqimuna anan sai ya ce inna ja'alna ala qulubihim akinna daga cikin aka yi maka wa'azi ka kauda kai ka kidin ayoyin Allah to sai Allah ya daukan sa a kanka ya yi maka hukunci na shakiyanci ne raji rago ce ina ja'alna ala qulubihim na mun sanya wani murbi a zukatansu wa fi zahin wakar da wata tushe a kunnuwansu wa ta zo min na ruda ko da ka kira zuwa ga shirya kai musu wa'azi fa lan yahtadu idan abada dama ya sun da kai to Allah ya ce ku je kenan kun tabi ko an yi wa'azin ba za su ji ba ina ne muku musu wuta wannan ita ma surata? suratul kafi akwai wa'azi a cikin ta mai yawa duk wannan ranar juma'a dan ya zama waka ranar tuna tuna lahira ranar tuna Allah ranar wa'azi sannan kuma a cikin ita sallar juma'a din bayan an gama huduba sai kuma aka aka ce a karanta surori masu dauke da sinatarwa manzo Allah wani lokaci ka karanta a cikin suratu a cikin sallar juma'a ya karanta ko dai suratu aljuma da munafiqun ko kuma ya karanta suratul ghashiya da kuma a'la Sabbi da kuma suratul ghashiya yakan karanta waɗannan su ma din duk suna ɗauke da wa'azi a cikin suratu almunafiquna karshenta Allah ya ja hankalin masu imani ya ayyuhal ladina amanu a cikin suratul juma'a kafin munafiqun a karshenta ita ma ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillah in akai kira zuwa ga juma'a ku duk abin da kuke ku koma zuwa ga ambatan Allah zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wannan shine abin da yafi muku alheri ranar juma'a ka yi maza ka zo don ka ji wa'azi fas'au ila zikirillah ba ce fas'au ila juma'a ba in an tambaye ka ina za ka je me ka ce zai sallar juma'a a'a eh zuwa ambatan Allah saboda ai tunatarwa ce ita juma'a za ka ji hudu ba za a karanta maka surori masu wa'azi aka ce fasawila zikru la ta ce wazarul bay'a ku bar harkar duniyar ba kun kwana shida ba kwana shida aka bar muku kuna ta harkar duniya ranar juma'a ku shirya ku zo masallaci da wuri ku ji wa'azi kuma ku dauki guduri a wa'azin na aiki a tunatar da ku Allah da lahira fas'au ila dhikra wa dharul bay'a zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun duk abin da kake na neman duniya kwana shida ayya ya ishe ka katara yanzu daga safiya karfe 8 tara da kafa ta kasuwa zuwa karfe 11 wannan awannin ba za ka haƙura ka taho juma'a ba domin ka gana da ubangiji sati guda yanzu dai ka ware yan awa ɗaya biyu ka zo ka yi ka yi zikiri ka karanta suratul kafi ka tuna wa'azi ka samu nutsuwa duk wannan bai ishe ka ba ba za ka zo ba bayan Allah ce wa zarul bai'a ka bar kasuwancin ai ka kasuwar ka zo ka tuna da Allah a cikin suratu almunafiquna karshenta ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah ya kuma su imani kada dukiyarku da yayanku ta hana ku tuna Allah kaga a juma'a ne aka fada idan nudiya lis salati min yawmi fas'au ila kada waɗanta abuwa ta hana ku wannan aikin kada yayanku da dukiya ta hana ku tuna Allah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun duk wanda dukiya da yaya suka hana shi bin Allah suka hana shi tuna Allah yayi watsi da lahira to ya yi asara inji Allah da muka zo kuma sallah za a karanta suratul a'la da suratul gashiya sabbih isma rabbikal a'la da ana taka hadithul ghashiya a cikin surata a'la ce fadhakkir innama anta fadhakkir inna fa'atiz zikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa in an zo karanta Allah yace wannan wa'azi da ake yi fadhakkir inna fa'atiz zikra ka wa'azkar in har wa'azkarwar za ta yi tasiri gare su da wa'azi ga an gaya musu muhimmancin wa'azin ai sai Allah ya ce eh tabbas wa'azi yana amfani ga mai imani sai ya zakaru man yakhsha mai tsoron Allah wa'azin da aka yi yana amfana yana masa amfani yana ɗauka ya aiki da shi ya tuna Allah ya tuna lahira amma dan wuta ba wanda Allah ya yake inna ja'alna ala qulubihim akinnatan wafi fi adanihim waqra nan. wa in ilal ila al-huda falan yahtadu idan abada ai sun riga sun lalace yatajannabu al-ashqa in wuta ne in an musu wa'azi ba za su ji ba saboda me yan wuta suke gudun wa'azi sune yatajannabu al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya mai imani an musu wa'azi yana dauka aiki da wa'azi amma wuta yatajannabuha baya san wa'azi ka duba abinda ake karanta a suratul a'la wa'azi ake maka sannan a zo suratul ghashiya fa zakkir innama anta muzakkir lasta alaihim yi musu wa'azi iya aikin ka wa'azi ne ka gaya musu wanda ya dauka ya biya amfana wanda bai ji ba shikenan kyale shi to waɗannan dukkanin su ƴan uwana shi yasa Allah ya yi mana kyauta da wannan rana mai muhimmanci ta juma'a wannan hudu da ake yi wato ina zaune na tana cewa yanzu ka zuwa shekarun nan da ake hudu ba tun da muke zuwa juma'a ake hudu ba yanzu kai da Allah za ka iya kiyaye abubuwan da aka yi maka wazi a kansu dubu nawa aka yi maka wazi juma'a nawa ka halatta kalmomi nawa ka ji na tana ƙur'ani wata aya ce ba tana su kai yanzu me kuke bukata na gyarawa wanda za a ce ba a faɗa ba me ake bukata dan Allah ku gaya mu me ya rage wanda ba a faɗa ba abin da ake bukata aiki abin da ake bukata aiki mu gyara halayenmu makasudin tunatarwa da ake kullum shine don mu ɗauka mai aiki wai me yasa ne har yanzu za a ga yanayin wa'azin yana yawa ana san amma kuma abubuwa har yanzu dai ba sa gyaruwa yadda ya kamata Balma ma wani abin ƙara lalacewa yake ko ba wani abu ba kawai san duniya kawai shagala da duniya kawai tunanin an manta da lahira an manta da wa'annan ayoyi da ake ta karantar da mu tabbas wallahi malam ba mu da hujja a gaban Allah wallahi in muka gamu da Allah ba mu da bakin magana duk abin da ya kamata a gaya mana an gaya mana abin da ya rage kawai mu dauka mai aiki mu gyara in dai muna da imani ya isa mu inganta al'amuranmu mu kyautata mu'amalar mu gyara rayuwarmu abubuwa da ake na rashin kirki a daina amma abin takaici ka duba dai wa'azin da ake amma ina gyaran yake a kasuwancinmu don Allah an daina algus a kasuwancinmu ko karuwa ma yayi an daina cin hanci da rashawa ko karuwa ma yayi an daina alfasha a wannan zamanin social media don Allah in na tambaye ku alfasha ja baya ta yi ko karuwa ta yi inda abin da muke gani ne ai musibar ma karuwa take yi rashin kirki da sabawa Allah abubuwa marasa kyau wallahi malam Allah ya yanke mana hanzari duk abin da za mu ji mu gyara an gaya mana abin da ya rage mu ɗauka mai abin nan masu zuwa na ba ku labari wata rana wallahi wannan ya faru da ni kuma na faɗa na faɗa a nan mambarin zan sake nanatawa don ku sha mamaki wani dan uwa ya kira ni wata rana mun yi sallar juma'a wannan masallacin to sai muka yi hudu ba gajeriya zuwa da kwata muka tashi ashe wai ya taho daga kasuwarsa yana gaggawa ya zo ya cimma kawai ya zo sai ga an yi da sallah ina zaune kira ne ce malam ya aka yi haka na ce Allah gafarta malam ya to ya aka yi aka gama sallah ba akan lokacin ta saboda bisa al'ada daga kasuwa zuwa nan minti goma sha biyar ne ya ceta in ya zo an ce kafka mata sallah zai juma'a ya koma wato shi ba ma hudu ce a gaban shi ba to yanzu ka gaya min irin wannan sallar da ake sallar asuba wayannan suran da ake karanta yana sauraro kuwa yana tana wa'azin ko kuma in ya zo shi dama baya bukatar jin hudu ba juma'a da yawa daga cikin mutane ba sa bukatar jin hudu ba sallah kawai suke setawa da kwata shi kenan yanzu za a tada sallah minti goma bukatar su juma'a kawai shi sallar amma wa'azin ba sa bukatar wa'azi kuma rana ce da Allah ya ce mana ya ware mana ita don mu dau wa'azi rana ce ta tunatarwa to ina yi wa kaina da kowa wa'azi baki daya mu gyara halayenmu mu sani cewa Allah ya gaya mana cikin wannan surun cewa mu wasu koma ne zuwa gare shi kuma abinda muka aikata shi zamu gani a gaban Allah shi zamu shi zamu sakamakon abinda muka yi shi za a bamu kuma Allah ta'ala wala yadhlimu rabbuka ahada baya zalunci abinda kai shi za a gani faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu waman ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu ku ji tsoron Allah ku rika zuwa masallaci ku ji wa'azi domin dama Allah ya ce mai imani yana amfana da wa'azi shi kuma wa'azi ba a gajiya da shi shi za aka ce duk sati yi ma wa'azi saboda kai dan adam ne mai mantuwa mai gafala a tuna maka lahira a tuna maka Allah a tuna maka kanka a tuna maka gobe waka nan yau ba mun yi juma'a ba to in sha Allah rana ita yau akwai wata wani a cikin manan nan da yake tare da mu ba zai maimaita tare da mu ba haka dai muke ana tafiya to dan Allah bai kamata a ce yau din nan ta zama mana rana ce ta gyara ba rana ta tuna Allah rana ta wato tuna ayyukanmu daga mu da Allah subhanahu wataala to wannan wa'azin dai ya kamata mu dauke shi mu aiki da shi lalle hudubobin da ake mana suna maimaituwa ana maimaita wasu tunatarwar amma akwai abin da in ya wuce shi kenan baya maimaituwa ya kamata mu rika maimaita jinsu Allah ya yi mana kurakuranmu Allah ya mana afuwa akan kasawarmu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين